Sashen Hausa na murar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba 17 ga watan Yuni shekara ta 2020. kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Ibrahim ɗauke da kanun labarai. an sake ɗaukar matakan takaita hada-hada a Bejin babban birnin ƙasar China a yau dinnan Laraba saboda sake bulla da cutar corona ta a birnin. Ma'aikata 'yanci rani da suka makale a Thailand tun bayan kafa dokar takaita zirga-zirga a watan Maris na fuskantar makoma marar tabbas da kuma tsadar rayuwa. sannan kwana guda bayan da ta ruguza ginin da ita da koriya ta kudu ke amfani da shi wajen harkokin jakadanci koriya ta arewa ta ci gaba da yin barazana ga koriya ta kudin ta fuskar soji to kanun labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata 'yar jarida da ke garkame a kurkuku a jamhuriyar niger ta gurfana a gaban kotu bisa zargin yin kazafi ga dan shugaban kasar yau ne ake bikin ranar hamada ta duniya duk waɗanne illoli ne gurgusuwar hamada ke haifarwa musamman ga kasashen afirka hamada dai tana gurbatar da komi da komi duka ayyukanmu to lalle in akwai hamada kaga babu noma babu kiwo sabili da kasa sai ta zaizaye komi shi lalace itatuwan da akwai kwarin dajin da akwai duk in akwai hamada duk barin wuri suka yi to za ku ji yadda lamarin yake a kasar jamhuriyar Nijar daya daga cikin kasashen da suka fi fama da matsalar ta gurgusowar hamada haka kuma za mu kawo muku shirin ciwon ya mace wanda Aisha Mu'azu ke shiryawa ta kuma gabatar to amma kafin duk waɗannan bari mu fara da kawo muku labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An sake ɗaukar matakan takaita hada-hada a Bejin babban birnin ƙasar China a yau dinnan Laraba. A wani yunkuri na shawo kan cutar corona wadda ta sake bulla. A yayin da kuma ƙasar Brazil ta ba da rahoton ƙara yawa da masu kamuwa da cutar ke yi a ƙasar kulle yomin fiye ma da yadda aka gani a baya. sannan kuma yawan waɗanda suka mutu da cutar a Amurka ya zarci adadin mutanen da suka mutu a yakin basasar ƙasar. Daga cikin irin matakan da aka ɗauka a birnin Beijing, har da hana jiragen sama zuwa ko sauka daga sauran sassan ƙasar, da tsananta dokar bayar da tazara da kuma gwada zafin jiki da kuma yin rijista ma duk wani bako mai neman shiga wata unguwa. an tabbatar da sabbin kamuwa da cutar wajen 137 a birnin Beijing tun daga makon jiya. Al'amuran da ake alakantawa da wani babban wurin sayar da kayan abinci. Su kuma jami'an kiwon lafiya a ƙasar Brazil. Jiya talata sun tabbatar da kamuwar mutane wajen dubu talatin da hudu da ɗari tara da goma sha takwas cikin kwana guda kawai. Yanzu ƙasar na da adadin waɗanda suka kamu da cutar wajen dubu ɗari tara ta yadda Amurka ce kaɗai ta zarce ta. Ma'aikata 'yanci rani da suka makale a telan tun bayan da aka kafa dokar takaita zirga-zirga a watan Maris na fuskantar makoma mara tabbas da kuma tsadar rayuwa. Duk wada tallafin da gwamnatin ƙasar ke baiwa leburori marasa ayyukan yi a ƙasar. 'yan kwanaki kawai bayan kafa dokar bayar da tallafin gaggawa ranar 23 ga watan Maris, Ƙasar Thailand ta yi shelar rufe dukkan iyakokinta, ta kuma yi shelar shirin bayar da tallafi ga ma'aikatan da dokar takaita zirga-zirgar ta shafa, walau 'yan asalin ƙasar Thailand ɗin ne ko baƙi. To amma sharuɗan samun tallafin sun haɗa da mallakar asusun banki da kuma shaidar an bayar da gudummawa ga gidauniyar gwamnati na tsawon aƙalla wata shida. wanda hakan ya kai ga ware mafiya talauci ciki har da miliyoyin 'yan cirani da suka zo daga kasashe makwabta. Kwana guda bayan da ta ruguza ginin da ita da Koriya ta kudu ke amfani da shi bai ɗaya wajen harkokin jakadanci. Koriya ta Arewa ta ci gaba da yin barazana ga Koriya ta kudun ta fuskar soji, inda ta yi shelar sake girke dakarunta daura da kan iyakarsu, tare kuma da yin watsi da yin da Koriya ta kudu ɗin ta yi na tura wasu wakilai don tattauna yadda za a kwantar da hankali. Daga yau Laraba, sojojin Koriya ta Arewa na iya sake shiga yankunan da ke daura da tsaunin Gungan mai wuraren shakatawa da kuma ke son mai shiyar kamfanonin kirkire-kirkire a cewar mai magana da yawon sojojin Koriya ta Arewa da kafar kamfanin dillancin labaran gwamnati KCNA a takaice. Bugu da ƙari, wuraren bincike da aka daina amfani da su a baya, a yanzu za a koma amfani da su saboda ƙarfafa wuraren da aka ja daga, in ji shi. Ya ƙara da cewa Koriya ta Arewa za ta koma yin atisayen sojinta a sassan da ke daura da inda kogi ya raba ƙasashen biyu, a cewar kafar labaran ta KCNA. To madalla, an jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da ƙarin labarai. To amma kafin nan bari mu leka a jamhuriyar Nijar inda wata 'yar jarida da hukumomi suka ɗaure ta a gidan yari a makon jiya ta gurfana a gaban alkali bayan da ɗan shugaban ƙasar iso mamadu ya yi korafin ta yi masa ƙazafi. wakilin mu a yamai Suleiman Muni Barma na dauke da karin bayani. Wannan shine karon farko da ake gabatar da 'yar jarida Samira Sabu a kotu mako guda bayan garkame ta a kurkuku sakamakon karar da ɗan shugaban kasar Nijar bugo da kari mataimakin daraktan fadar shugaban ƙasa wato Mamman Sani Isu Muhammadu ya shigar saboda cewar sa ta yi masa kazafi bayan da ta ruwaito a kafar Facebook cewa yana da hulɗar kud da kud da ɗaya daga cikin 'yan kwangilar da ake zargi da handame dubban miliyon sefa a ma'aikatar tsaro. Bayan kammala wannan zama, metr Budal Efred da ke daya daga cikin cikin lauyoyin da ke kare Samira ya bayyana wa malama labarai cewa. Euh, ya ce alkali ya saurari samira kuma cikin nutsuwa da kwarewa ta yi masa bayani wanda ni kaina abin ya burge ni to amma a halin yanzu ba zan gaya muku dukkan abubuwan da aka faɗa ba yanayin rashin lafiyar da take ciki a yau ya sa muka shigar da bukatar a bada belinta domin tana cikin mawuyacin hali wanda hatta shi kansa wanda ya kararta yana da masaniya a kai saboda haka muke kira a yi aiki da hankali don kawo karshen wannan rikici marasu digi. Yunkurin jin jin ta bakin lauyan da ke kare mamman sani isu muhammadu bai yi nasara ba domin wani na hannun damansa da na tuntuɓa kan buƙatar samun hira da lauyan ya ce zai waiwaye ni sai dai har izuwa lokacin aiko da wannan rahoto ban ji komai daga gare shi ba a nata bangare cibiyar 'yan jarida mai de la presse da ke bin diddigin wannan al'amari ta fara tuntubar bangaren mai korafi don ganin ya janye kararsa ta yadda za a warware abin cikin sulhu in ji sakataren yaɗa labaranta suleiman umar bura muna kyautata zaton cewa ya yayi wannan kara tashi kamar yadda muka tambaye shi muka ce ya samu a jaye wannan karar insha allahu in allah yarda wannan eh, karan za a jaye ta kuma muna fatan in aka jaye ta wannan eh, dosiye na samira sabu a ce an kare shi cikin babu wani sai babu wani shari'a da sauransu. yar jarida samira sabu ita ce shugabar kungiyar masu fafutuka ta kafar blog saboda haka na nemi jin ta bakin mambobin wannan kungiya. ko guda wanga arrestation na samira sabu bai tashi hankalinmu dama mun sani guverna yana so a intimide mu a ba mu tsoro mu bari aikin mu za mu ta yi gaba da wanda aiki na blog insha Allah cikin facebook cikin whatsapp Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 19 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu a tashar mota VOA Africa akan mita 200.5. Baya haka a da yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet. wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ya sake dawowa domin karashin labaran duniya. Hukumomi a Afghanistan yau Laraba sun ce wasu hare-haren da kungiyar Taliban ta kai a arewacin ƙasar sun yi sanadin mutuwar jami'an tsaro akalla goma sha bakwai baya ga wasu da dama da suka jikata. Wannan tashin hankalin na zuwa ne a daidai lokacin da bangarorin da ke fada a Afghanistan ke shirin ganawa a kasar Qatar a wannan watan don share fagen wani zagaye na tattaunawar zaman lafiya. Wani mai magana da yawun gwamnati a lardin Jauzan na arewacin kasar ya gaya muryar Amurka cewa 'yan tawayen sun afka ma wasu wurare biyu da aka girke sojoji don tsaro a lardin Akcha inda suka zo cikin dare daga bangarori daban-daban a wani yunkuri na kama sojojin. Maruf Azar ya ce an yi tafafatawa har zuwa asuba. Aka kashe sojojin Taliban goma sha biyu aka kuma raunar ta biyar. Su 'yan Taliban ɗin kuma sun yi awon gaba da sojojin gwamnati hudu a cewarsa. Majalisar Ɗinkin Duniya na kira ga China da India da su kai zuciya nesa bayan da wani mummunan faɗa ya barke ranar Litinin tsakanin sojojin ƙasashen biyu a kan iyakarsu da ke wani lungu na tsaunukan Himalaya. A tsawon shekaru 45 wannan ne faɗa mafi muni da ya ɓarke tsakanin ƙasashen biyu makwabta masu makaman nukiliya. Hankalinmu ya tashi saboda rahoton da muka samu na tashin hankali da mace-mace. a inda aka ja daga tsakanin India da China. A cewar mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Eri Kaneko ta ƙara da cewa mun lura cewa ƙasashen biyu sun shiga tattaunawar kwantar da ƙurar. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce Amurka na sa ido kan lamarin. kuma tana goyon bayan hanyoyin warware rigimar cikin lalama inda ta ce an kashe sojojinta ashirin baya ga goma sha bakwai da suka raunata ta ce an kuma yi awon gaba da wasu sojojin nata wani sojin saman amurka mai mukamin saja wanda ke da alaka da wata kungiya mai tsananin kyamar gwamnati na fuskantar tuhuma kan kashe wani babban jami'in tsaro mai aiki a wata kotun gwamnatin tarayya wadda ke okalan na jihar California. ana tuhumar staff saja stephen carillo da kashe david patrick underwood da kuma raunata wadda suke tare a wani harbin da ya yi yayin da ya sheku a wata mota ranar 29 ga watan mayu a yayin wata mummunar zanga-zangar da ta biyo bayan mutuwar george floyd wani bakar fata da ya mutu bayan da 'yan sanda suka kama shi a minneapolis a farkon watan mayu shi kuma wanda ya tuko shi a motar robert alvin justus an tuhume shi da laifin taimakawa a aikata kisa madalla a gaida ibrahim kalmasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su yau ne ake bikin ranar gurgusowar hamada ta duniya ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin nazari tare da bitar hanyoyin tunkarar matsalolin yanayi da muhalli da ke da alaƙa da hamada ƙasar jamhuriyar Nijar na daga cikin ƙasashen da ke fama da wannan matsala ta gurgusowar hamada a kusan kashi biyu bisa uku na faɗin ƙasar akan haka ta bi sahun sauran ƙasashen duniya a bikin ranar ministan gandun daji na ƙasar almustapha garba ya yi wa 'yan kasar jawabi a kan ranar kamar yadda za ku ji rahoto daga wakilinmu haruna mamman bako. consommation actuelle. En 2050, la Terre devra soutenir une augmentation de la production. Ta la'akari da tafiyar al'amuran duniya a shekara ta hamsin za a samun ƙarin albarkatun gonakai da ya kai kashi shida cikin ɗari na noma yayin da ƙarin bukatocin wuraren noma zai kai hekta miliyon hudu idan aka kwatanta da shekara ta goma yayin da bukatar ruwa domin gudanar da aikin noma zai kai na tarkib tsakanin biliyon dubu goma zuwa biliyon dubu goma sha uku kenan ya ribanya da kashi uku da digo biyar bukatun ruwa na wannan lokacin da muke ciki su ma gonakai da ake amfani da su wajen noma da kiwo suna kasancewa kashi tamanin cikin ɗari na wuraren noma na duniya nan da shekara ta talatin masu yin tuwafin kawa za su buƙatar kashi talatin da biyar cikin ɗari na filayen noma bisa ga abin da suke amfani da shi a halin yanzu Zuma. Maudu'in wannan shekarar ta bada na tunawa da ranar yaƙi da gurgusuwar hamada shine abinci, ciyawa da tuwafi ta la'akari da ƙara amfani da wuraren noma a duniya domin samun waɗannan ababe na more rayuwa abinda ke sawar ƙara sare itatuwa domin samun waɗannan hilaye. Na tambayi Kanal Musa Iliyasu shugaban ma'aikatar gandun daji ta birnin Kwanni shin kowace barazana ce wannan gurgusuwar hamada ke kawo al'ummomin duniya. Gashi an ita itace to sai a komo a canza haluluka tunda wannan hamada lalle akwai wannan karhin iska da komi abin da ke haddasa shi amma kuma akwai halulukan mu da ba mu tanada muna kashewa to a tanada. Hamada dai tana gurbatar da komi da komi duka ayyukan mu na ci gaban karkara tunda karkara dai an san noma da kiwo su ne gaba to lalle in akwai hamada kaga babu noma babu kiwo sabili da ƙasa sai ta zaizaye komi shi lalace itatuwan da akwai kwarin dajin da akwai duk in akwai hamada duk barin wuri suka yi hili ya zan haƙo kwalkwalkwal babu komi kenan babu wata rayuwa daga unhwani nan kenan harkar noma harkar kiwo harkar kihi ma da ka gani tun da tafki da inda babu itatuwa wuri ya zan hamada iska in ya kwaso duk abin da ya kwaso ya ka cikin wannan tafki zaka iska tafki ya bace ma to kaga in ta yi ba kenan talauci sai shi samu Muri shi zamna duk inda hamada take talauci ne zai zama shi mamaye wuri kenan don haka ya kamata a yi yaƙi da wannan hamada. To ana iya cewa akwai sauran zomo kaba har yanzu a cikin musamman kasashe kamar irin namu na Nijar ko kuma wannan yanki da muke ciki ana iya cewa akwai sauran zomo kaba har yanzu wajen to yaƙi da gurguso hamada din nan tunda abin gane akai kullun karuwa na shi kai. Akwai sauran zomo ciki kaba. Sabili da abu ne wanda yanayin shi ba irin gana aka tsaida a ce yau an tsaida tak ya tsaya. A'a abu ne mai tahiya da yanayin duniya gaba ɗaya da take ta ta rayuwar yau da kullun ana cikin shi abu ne wanda kullun shi na yi gaba kenan mu ko sai mu tashi muna yaƙi shi yayi gaba mu muna yaki da shi in muka kwanta ma mai mu zai har yau akwai sauran zomo kaba har yau sai an tashi tsayin daka an yi yaƙi da wannan hamad kana da Iliyasu Musa kenan shugaban ma'aikatar gandun daji ta birnin Kwanni da ke karɓa tambayoyinmu albarkacin zagayowar ranar yaƙi da gurgusuwar hamada ta duniya a yau. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jagoriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako har yanzu kuna tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba. barkan ku da kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha yau mun jingina maudu'in da muka fara tattaunawa a kai a makon jiya domin duba wani batu da ke ciwo al'ummar najeriya ko a ƙwarya a 'yan kwanakin nan musamman ma mata wato batun fyaɗe mun karɓi bakoncin barista amina umar hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya wato fida reshen jihar kano da kuma hajiya halima baba ahmad shugabar cibiyar kula da tarbiyyar matasa wato national 'yan kwanakin nan a Najeriya an samu labarin yi wa mata fyaɗe. Ta yaya muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayi? Allah Ubangiji ya kamu wani yanayi da duk wata uwa da duk wata mace da uba ma in ya amsa sunansa uba muna cikin halin da za a ce inna lallahi wa inna ilaihi raji'un. Duk da dai dama masana sun faɗa cewa wannan lalura ta covid-19 za ta iya kawo hauhawa na laifuffuka wato crimes amma kuma gaskiya ba mi zaton cewar laifin zai kai ga a dinga yi wa mata ta annati ba kusan zan iya ce miki abin a najeriya ya riga ya zama ruwan dare ga duniya babu wani bangare na najeriya da ba sa kuka da halin da aka tsinci kai a ciki na cin zarafin 'ya'ya mata da yi musu fyaɗe saboda muna zama a kungiyance da dukkanin shugabannin kungiyoyi da sakatarorinsu na wannan kungiya mai albarka. So gaskiya dai bari ne magana akan sashe na na arewacin Najeriya. Wato malama Aisha abin yayi yawa. Duk wata uwa tana cikin fargaba. Duk wata 'ya tana cikin fargaba. duk da cewar gwamnatocinmu alhamdulillahi rabbil alamina musamman zuwan wannan sabuwar doka ta administration of criminal justice wato acjn allah ya sani wannan doka ta zo da rarrashin zuciya ta zo da sanyi waɗanda Allah sa suka samu kansu a cikin wannan yanayi. To amma duk da haka mu ba ma son ma a kai ga wannan samun yanayi. Musamman in kika duba tun a ma dokokin mu na criminal code da penal code sun yi magana section 282 ya yi magana ne. menene fyaɗe ɗin nan wannan kuma administration of criminal justice law ya zo ya faɗi yanzu mafi ƙanƙantar hukunci a ce ai wane da ya fyaɗe an mai da sauki ai kwashe-kwashe ya samu hukunci shine a ɗaure shi shekara goma sha hudu amma za a iya mai ɗaurin rai da rai ma kuma sai ya biya wacce wa wannan ta'adi tara wadda ba za ta gaza naira dubu ɗari biyar ba za ta iya fin haka ya danganta da irin ta'annacin da ya mata To Hajiya Halima a matsayin ki na mai aiki da jama'a yaya kike kallon wannan lamarin? Yanzu wani irin lokaci Allah ya kawo mu wanda abin gani abin burgewa a wajen maza yanzu shine sana. to kuwa shi zina na da wani abu guda ɗaya idan har mutum ya saba da zina to wallahi akwai babban matsala a rayuwarsa saboda shi duk matan da ya ganta ta wuce wanda bai taɓa zina da ita ba shi a rayuwarsa ita ce abin so a wajensa saboda haka duk yadda zai ya samu cewa ya santa a matsayinta na ya mace ko ta walau ta lallabi ko kuma ta walau ta wajen fyaɗe Ko wanne zai iya mata ai yawancin matan da ake musu fyaɗen ba wai kawai da a gansu ne kawai a fara kokuwa da su a fara fyaɗe da su ba a'a sukan bi wani hanya na lallabi idan mace ta kine ne sai su mata fyaɗe din ni ga ana ganin har da yanayin mutane yanda rashin tsoron Allah ga wasu marasa imani da tunani saboda ni abin da yake ban mamaki da tsoro yanda mutane suka mai da zina yanzu kamar ma ba a ɗaukan zina wani abin da Allah ya hana wanda ba wani abin da insurance ma an ce zai iya tabbatar da mutum a cikin wutan jahannama saboda tsabaragen munin zina to amma ni abin da yake damuna yanzu da manya da yara da dattijai yawancin mutane an ta aisha ba za a ce duka dai babu ko ɗaya ba to idan an yi sa'a ne a maza ɗari a samu namiji maza guda biyar waɗanda ba sa zina ban san menene daɗin da zina yake musu ba abin da Allah ya hana kuma shi har dukiyar mutum ba yana cinyewa amma maza bai dame su ba wannan in macen da ba ta zina ma kuma ba ta ma'amala da maza ma bata sa wasu abubuwa wanda ake yin su na fasikanci ne yanzu ganin ta ma ake kamar ita cus ce bata ma waye ba so kuma wannan wayewa me amfanin wayewan wayewan da zaka waye kana abin da Allah ya haramta shi na sa akwai wasu mazan da su kullum a rayuwarsu duk inda mace ta kai da kawaicinta ba ta yin ba ta son magana to wallahi wasu ba sa da abin da za su mata a rayuwa sai magana kuma ma wani lokaci abu mai ciki har sai ki ga namiji wai dan mace ta ke da shi ya nemi yayi ta karfin ko kuma wani mace haka ko ma bai sa karfin ba zai rinka gwada mata cewa tana cikin talauci da kuncin rayuwa inda ma ta yarda da shi da yanzu talaucinta ya kare saboda idan ta yarda shi dai ba ta bai yi da shi ba ba zai bata kuɗi ba to menene amfani abin da za a maka na haramun wanda duk abin da ka ci na haramun Allah ya alkawari wutan jahannama ne zai cinye shi me za a yi da wannan abu me amfanin sa wallahi maza ku ji tsoron Allah ku rinka yin abu domin Allah ku rinka tunani kuna da ƴaƴa idan baka aifa ba an aifa maka in kai ba baban wance ba to za ka samu ai mahaifiyarka mace ce in baka da mahaifiya ta mutu ai za ka samu matanka ma ai mace ce kuma shi sakamako ba inda baya zuwa fa musamman ma irin wannan abubuwan ba kan wanda baya zuwa kuma ne abin da yake bin mamaki ma da ban tsoro shine yanzu har matan auren da suka fita suna cewa wai sun je maganan aiki ko kuma wani abu ko neman promotion su ma aka musu dangin fyaɗen fa sai dai kawai abin Allah ya kare mu Allah kuma ya tsare mana imanin mu kuma Allah ya mana tsare da maza mazinata ballantana har wani abu ya haɗa ka da su idan ma ka kin zina su nemi su maka fyaɗe Allah shiga tsakanin mu da su har abada duk mutumin da kaga ya saki rayuwa yana yin shi wani iri to tun farko a binciki sa in har mutum ya samu tarbiyya mai kyau da izinin Allah duk wani abin da zai yi zai zama da sauki ba kamar na mara tarbiyya ba in aka ce tarbiyya yayi sakaci ba a kula da tarbiya kamar yadda Allah ya ce to dole da ai ta ganin abubuwan da wanda ba a wani lokaci dole ko ana kula da tarbiyan. dole ne a rinka faɗakar da mutane akan hakkin da Allah ya ɗora musu saboda tunasarwa ga mumini rahama ne yake samu saboda abin da na lura shine mutane da yawa sun yi sakaci sun mamanta da cewa rayuwa kanta ibada ne ballantana a rinka duba abin da yake faruwa a cikin rayuwar ya zama ana tafiyar da shi akan ibada din mu dai a kungiyance yanzu abin da muke yi kuma dama aikin mu ne muna faɗakar da da iyaye muna tunasar da al'umma akan tarbiyya na iyaye akan 'ya'yansu da kuma tarbiyya tsakanin al'umma da kuma hakki da yake kan dukkan wani al'umma tsakanin dukkan ɗan adam tsakanin shi da wani dukkan lokacin da ya zama ana tunasar da mutane akan irin wannan abin kuma suna kokarin suna kwatanta bin abin da ake tunasar da su akan abin da Allah ya faɗa to duk wani matsala idan dai zo da ga an samu da sauki wannan haka yake to duba da cewar masana da yawa sun yi maganganu da dama akan ga dalilan da suke kawo fyaɗe a nawa fahimta ina ganin duk wanda zai yi fyaɗe to mutum ne wanda ba shi da tsoron Allah rashin tsoron Allah shi yake sa mutum ya yi fyaɗe saboda ni dai na san cewar Allah a cikin littattafansa masu tsarki ko kai musulmi ne ko kai kirista ne ko ma wani irin addini kake yi Allah ka san ya halicci mace da rauni Allah ya halicce ta ba ta da karfin da kake da shi ko malaman kimiyyar sanin dan adam sun faɗa malaman biology hormones ɗin da aka ɗauka aka halicci masa da su ba shi aka ɗauka aka halicci namiji da su ba to shi kenan sai a ce karfin da Allah ya baka kwakwalwar da Allah Allah ya baka da hikimar da Allah ya baka da basirar Allah ya baka ne dan ka cuci wani ba haka Allah ya ba don ka kin maganar Allah ne ka wa Allah da littattafansa shi yasa mutum zai yi wannan fyaɗe. Akwai masu alakanta fyaɗe da sanya sutura masu bayyana tsiraicin mace ko surarta. Idan kika ɗauki dalilan ya danganta da yanayin shigar banza shigar tabarruji duk da ba ma son wannan shigar kuma duka addinan mu sun hana da addinin musulunci da addinin kirista sun hana wannan shiga ta rashin mutunci sai ka ji an ce wai wannan shiga ce take jawa wani lokacin ba ita ba ce kuma za a yadda da ni duwa da cewa yan shekara uku to ya akai akai mata fyaɗe yan wata uku ya akai akai mata fyaɗe yan kwana arba'in ma mun samu an mata fyaɗe to ita shiga ce ba te ba kin ga anan kwata kwata magana ce ta mutum baya tsoron Allah kuma duk wanda baya tsoron Allah kiyaye abin zai je ya sabe shi Allah da ya ba namiji hankali ya ba shi ƙarfi fiye da mace dan menene mu wanda muke bin addinin musulunci arrijala qawwamuna 'ala nisa'i qawwama ne kai makarinta ne men are protectors of Allah ya halarci namiji ne dan ya kara mace ba dan ya azabtar da ita ya cutar da ita ya tozarta ta mata ta ta'annaci yau in a gidan miji baki wuce da keki ba tunda muke ba mu da maudubi sama da manzon Allah tunda muke mun taba jin manzon Allah da ke matansa kuma waye abun koyin mu sama da shi wannan harka ta fyaɗe abu ne wanda zaki ga cewar kwata-kwata babu imani babu tausayi a cikin ba magana ce wai ta rashin shiga ta ɗaya eh, mun ji akwai wannan to su kuma yaran da suke ƙanana yanzu dai ga abin da yake faruwa na a wannan satin a yarinya nan yan wata uku amma ta ita to shiga banza ta yi so kin ga anan mutane za su yarda da cewa rashin tsoron Allah ne da rashin bin ka'idojin ubangiji ya sa wanda mutumin da zai ya kafircewa Allah ya kafircewa ayoyin Allah yasa yayi kuma wani abu da zaki gani malama Aisha shine wannan fafaɗan fa mu na iya birni muke ji. Masu sauraro abinda lokaci ya ba mu dama ke a mako mai zuwa mu ci gaba daga inda muka tsaya idan Allah mai kowa mai komai ya amince mana. Yanzu a madadin bakin namu barista Amina Umar Hussein da Hajiya Halima Baba Ahmad sai wacce ta daidaita mana sauti Julian Lathers Gresham. Ni Aisha Mu'azu nake muku ban kwana. Ma'asala. ka gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar imel. a yau sakonmu na farko ya fito ne daga Abdullahi Laki Funtuwa. Ya ce salam VOA Hausa. Allah ya sa nema ma Najeriya tallafin kuɗi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta yi saboda yanda cutar coronavirus ta kassara tattalin arzikin ƙasar kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Alhaji Mele Yusufari Yobe. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Zanga-zangar da mutanen jihar Katsina suka gudanar akan matsalar tsaro. Tura ce ta kai bango. Ya kamata gwamnati ta tashi tsaye domin tabbatar da tsaro a wannan yanki. Sai sako daga daga Mahmud Salihu Kaura na Moda ya ce hakika muna goyon bayan zanga-zangar da aka gudanar a jihar Katsina bisa ci gaba da kisan al'ummar jihar da 'yan bindiga ke yi. Muna fatan shugaba Buhari zai ga wannan zanga-zanga da aka gudanar a jiharsa ya kuma gaggauta daukar matakan kawo ƙarshen waɗannan kashe-kashe. Shi ma Husaini Abba Damban cewa ya yi muna goyon bayan masu yin zanga-zanga a jihar Katsina a bisa kashe-kashen da 'yan bindiga ke yi masu. Muna fatan hakan zai sa gwamnati ta tashi haikan don kawo ƙarshen matsalar. Sai saƙon Rilwanu Ibrahim Lan London ya ce salon VOA Hausa muna goyon bayan al'ummar jihar Katsina na zanga-zanga da suke yi domin nuna fushin su kan har harharan da 'yan bindiga ke kai masu muna fatan gwamnatin tarayya za ta yi abin da ya dace. Sai sako daga lawan sani na daura ya ce zanga-zangar da aka gudanar a jihar Katsina sakamakon taɓarɓarewar tsaro tabbas kalubale ne ga shugaba Muhammadu Buhari don haka ya kamata a gaggauta ɗaukar mataki. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Malam babba Haruna Bajoga ya ce da a ce wata ƙasar ne aka samu kashe-kashen rayukan jama'a jama'a kamar yadda ake samu a arewa na tabbata da tuni shugabannin tsaro sun yi murabus saboda ganin gazawarsu. To kafin mu yi sallama ga ka almasi ya sake dawowa da labarai amma a takaice. an sake ɗaukar matakan takaita hada-hada a Bejin babban birnin ƙasar China a yau dinnan Laraba saboda sake bulla da cutar corona ta a birnin. Ma'aikata 'yanci rani da suka makale a Thailand tun bayan kafa dokar takaita zirga-zirga a watan Maris na fuskantar makoma marar tabbas da kuma tsadar rayuwa. Sannan kwana guda bayan da ta ruguza ginin da ita da Koriya ta kudu ke amfani da shi wajen harkokin jakadanci, Koriya ta Arewa ta ci gaba da yin barazana ga koriya ta kudin ta fuskar soji. da takaitattun labaran kuma muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can an jima da misalin karfe tara da rabi na dare agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman ibrahim ka almasi garba da ta ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta